Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ga alama dai har yanzu rikicin zaben shugabannin majalisun Najeriya bai kare ba, inda karo na biyu 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulkin kasar suka sa kafa suka shura umarnin uwar jam'iyyar kan waɗanda aka ce su zaba. mun tattauna da wani masani wanda ya ce ana yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari wani shirin bita da kulli ne za ku ji karin haske daga bakinsa amma za mu ɗauko shirin ne kan rahoton ɗimbin bashi da rashin kuɗin da ya mamaye akasarin jihohin najeriya inda yanzu haka jihohi goma sha takwas suka kasa biyan albashin ma'aikata a shirinmu da ya gabata kun ji halin da ake cike a jihohin kano da jigawa da kuma abin da gwamnan jihar bauchi muhammad abubakar ya faɗa game da halin da jihar tasu ke ciki yanzu kuma za mu je jihar sokoto inda faruk muhammad yabo ya yi mana da rahoto a kai tun bayan da aka kaddamar da sabuwar gwamnati a tarayyar najeriya al'umma ƙasa ke kokawa akan abin da suka kira ɗimbin bashin da tsofaffin gwamnonin jihohi suka bar wa sabbin gwamnoni abun da akasari ke zaman kange ga tafiyar sabuwar gwamnatin ga al'umma suka ɗora wa alhakin ciro su daga halin niyasin da suke ciki a jihar kebbi da ke ado masu yammacin tarayyar najeriya tsohuwar gwamnatin sa'id na samu ɗakin gari ta bar gwamnati a ciku ba gudu ɗage-ɗage da bashin naira miliyan dubu casa'in da uku da ɗoriya sai kuma kuɗin ajiyar da basu wuce naira miliyan ɗari hudu ba a asusun gwamnati alhaji sani dododo shine mai magana da yawon gwamna ciku ba gudu abin da suka rubuta suka ce an bar ma gwamnatin jihar kebe a cikin waɗannan kunda da ta gada shine bashi na zunzurutun kuɗi naira biliyan tamanin da uku to da jin wannan sai shi ko mai girma gwamna ya ce to abin da ya kamata yanzu bari a nemi jama'a 'yan jihar kabi waɗanda suka goge akan fannin mulki da kuma suka goge akan fannin tattalin arziki da waɗanda suka goge akan fannin harkar kuɗi sai aka zaƙulo su wannan ne yasa akasarin al'ummar jihar ke kallon mulkin da gwamnatin ɗakin gari ta yi a matsayin walawala tunda a cewar wannan malami ya kashe musu rumbun daka bai gina musu na waje ba saboda na ji an cike mai gaskiya ba ta da matsalar bashi amma kuma ka saboda yanzu shawagabanci na yanzu wani idan ya gaze barin gado wani zai kokarin shi handama da mawakeri wani kuma gaskiya idan aka karo da fatin da ya ce wanda ba nashi na ba zai iya kawo suka ko shi iri domin ganin cewa shi ya samu goyon bayan jama'a na ganin ya soki wancan a ganin wancan ko da wani lokaci shi na da ra'ayin hitowa a matsayin nan takara to ba za a ba shi dama shi to a taɓin ba saboda an riga an guga mai laɓu ma'ana an soke suna ne ga idanun jama'a na cewa ya zalunci ko ya sama ya sama da hadin da kudaden Najeriya duk dai matsalar guda ce a makociyar jihar wato jihar Sokoto ko da ke tsohon gwamna Aliyu Maga kaddawa mako da kuma sabon gwamna Aminu Waziri Tambuwal duk sun yi wa batun bayyana kadarorin gwamnatin jihar kashin mamoke amma akwai jita-jita da ake yadawa cewar bashin da tsohon gwamnatin jihar Sokoto ta bar wa sabuwar gwamnati ya haura naira biliyan 100 amma in ji wannan mutum dan asalin jihar Sokoto bai kamata a bar wannan batu ya yi kwancin rubobin kwai ba na yi kokarin ji daga bangaren sabuwar gwamnati amma mai magana da yawon gwamna aminu waziri tambuwal malam imam imam ya shaida min cewar yana abuja kuma ba shi ne ya cancanta yi magana akan wannan batu ba kuma dai me in ji wasu kungiyoyin da ba na gwamnati ba wannan matsala tana buƙatar bincike ainin ibrahim adamu tudun doki jami'in tuntuɓa ne daga wata kungiyar da ba ta gwamnati ba yadda talakawan ƙasa suka yunkura gaba ɗaya suka zaɓi waga gwamnati da ake kyautata mata adalci to ina ganin yana da kyau a sa kwamiti na bincike a ga ayyukan da ƙasa mai kuɗin da aka ce an bari bashi menene aka yi da su ayyukan sun kai ƙarfin wannan bashin da aka ce an bari in ba haka ba ne a sake sa kwamitin da za a kira waɗannan gwamnonin su maimu mutane da kuɗinsu masu yi magana dai yana cewar idan ta ruba to fa dole ne ta yi wari faruk muhammad yabo sashen hausa na rediyo faransa daga sokoto nigeria to daga jihar sokoto sai kuma jihar adamawa wanda ita ma ta ce tana cikin masu fama da matsalar rashin kuɗi kuma tana buƙatar tallafi na musamman daga gwamnatin tarayya musamman ganin matsalar tsaron da ya addabe ta gwamnan jihar bindo jibrila ya yi mana ƙarin haske a kai a yanzu program da muke ciki dai babban matsala na ni tsaro ne zaman lafiya shi ne ya fi damuna na biyu kamar da nace adamawa ba komai ka eh, yanzu target ina magana idr ne yadda za mu ƙara zai ta inda za mu samu shi kuɗin da yake shiga wa'anda ta cikin ƙasar adamawa ba wai wanda ake tura mana daga abuja ba domin watan mai ma da na zo salari ba iya biya ba sai na ci bashi daga banki na hada da da na samu a ƙasa muka biya civil servant wanda shine very important a garin da ni su ma'aikatan gwamnati dole ne mu lura su tabbata komai nasu na tafiya da ya kamata. Ka yi maganar bashi kuma ka yi maganar rashin kuɗi. Kana nufin ita ma jihar Adamawa na buƙatar tallafi? Kwarai kuwa ba wani jiha ma tunda na ga gwamna a kwaya ya fi ni kuka ma. Mun yi mitin shekaran jiya da shugaban ƙasa ranar mun da ma za mu koma Abuja kuma muna da mitin na kira economic wanda shi vice president shine chairman still akan maganan harkan kudaden ne da za a taimaka ma jihohi ita federal government da kanta babu kuɗi ma na biyan albashi har yanzu abubuwan dai sai a hankali ba wani state a Najeriya ban ji na Lagos ba amma na tabbata akwai ban wanda kowa ya san da mai da arziki shi gwamnan ya nuna min ma ya fi ni matsala kaga don haka kusan kowane gwamna ne yana da wannan matsalan yanzu to kun samu wani tabbacin ɗauki daga wajen shugaban kasar. eto eh kasan shi shugaban kasa jana buhari tun ne mai adalci kuma dukkijo ne kuma ya san duk abin da yake damun mu kuma shi ma yana dan nashi shiri eh, da yardan allah zai taimaka domin bamu da wani ma option dole kawai mu yi aiki dole mu ceci kasar nan domin ƙasa ya riga ya rikice kuma ba wani hanya in ba a tsaya a gaya da za a haɗa kai fitar da ƙasar na cikin wannan ƙangin da muke ciki. Ta bakin gwamnan jihar Adamawa Bindo Jibrila kenan. Sai kuma jihar Katsina inda rahotanni ke nuna cewar gwamnatin jihar na shirin rushe zababbun shugabannin ƙananan hukumomi duk da yake wa'adin mulkin su bai kare ba. Wannan dai ba wani sabon abu bane a siyasar Najeriya yadda gwamnonin jihohi ke gaban kansu wajen rushe ƙananan hukumomi lokacin da suke so. shugaban jam'iyyar pdp mai adawa a jihar honorable salisu majigiri ya yi mana bayani a kai a yadda muke tura da yadda abubuwa suke tafiya kamar gwamnatin jihar katsina tana kokarin ce amfani da majalisar dokoki wajen ainihin kwace mandat ko in ce da kansuri da ke karkashin wannan jam'iyya samun ta pdp wanda suka ci zaɓe a ƙarƙashin wannan jam'iyya aka rantsar da su a matsayin ciyamomi da kansuloli da mataimakan ciyamomi. To, Honorable, kai masanin doka ne domin kai ma ka yi majalisar tarayya kuma shi ma gwamnan kunnan masanin doka ne tunda har ya yi shugaban majalisar tarayya. Baka ganin za a ce kuna riga malam masallaci ne tunda gwamnati bata ɗauki wani mataki ba? Ai ba magana riga malam masallaci. Akwai take-taken haka domin abubuwan da suke faruwa ɗin suna gwada kamar abubuwan kan za su tafi ga zahiri a bayyane ƙananan komin nan an rufe musu asusun su ya kamata a ce gwamnati da ta shigo ta yi la'akari da irin gagarumin gudun da gwamnatin ta gabata ta take Ibrahim Shehu Shema ta yi wurin ci gaban jihar Katsina. Na farko a jihar katsina a yau tsawon mulkin dr ibrahim shehu shema shekara takwas tun daga mai na 2007 zuwa na sha biyar, babu ma'aikacin gwamnati da ke bin bashin albashi saɓanin wasu jihohin da ke cikin najeriya sannan wannan shekaru takwas da aka yi an yi su ana ba da ilimi kyauta tun daga primary school har zuwa secondary school tare da biyan kudaden jarabawa sannan shekaru goma sha shida da gwamnatin pdp ba taɓa cin bashi ba na banki a cikin gida ko a kasashen waje in akwai bankin da gwamnatin da ibrahim shehu shema ta taba cin bashi a fito a faɗi a faɗi bankin a faɗi kuɗin a faɗi kuma abin da aka yi su. to sai dai gwamnan jihar ta katsina aminu bello masari ya ce doka zai bi wajen rushe ƙananan hukumomin da kuma karɓo ɗimbin dukiyan da ya zargin cewa an yi rubda ciki da su. ba za mu haigari mu kawai mu ce wai mun kori ƙananan hukumomin akwai doka so za mu aiki da doka abinda kuma doka ta ce to shi za mu mutum magana kuma kudaden mutane da suka taba to wanda ma ya taba ya fara neman su tun yanzu ma akwai kudin da ba su ciwa bai yi ba kudi shekaran jiyan nan miliyan sittin ka zo ka ce sun kare kuma abinda mutane suka manta kudaden na bankuna suke duk muna da rakwar din wanda ya dauki ko menene duk kudin da ya je banki nan da shekara goma ta wuce akwai rakwar din shi kuma mutane su yanzu bankunan nan gudu suke kasi laihi ai ba da bane da bankin ma zai ce kaza kaza yanzu ma suna bin kasi da sun san daga sama har kasan suka yi laifin ba inda su goyi duk wanda ya dauka ma muna da rakon mun san yadda da aka dauka da lokacin da aka dauka da inda aka dauki kuɗi. to da yake ana iya cewa matsalar rusa ƙananan hukumomi ya zama ruwan dare a najeriya mun ji ta bakin honorable siraj imam tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar dala da ke jihar kano ni a gani na abin da nake kallon wannan al'amari shine wato su ne 'yan kama karyar demokaradiyya waɗanda kuma ke hana ruwa gudu a cikin al'amura na demokaradiyyar Najeriya. Domin ko ba komai muna amfani da gwamnatoci guda uku da ta jiha da ta tarayya da kuma ta ƙananan hukumomi. Kuma doka ce ta zaɓe su doka ce ta zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi. Illa iyaka an yi sakaci an ƙyale abubuwa sun lalace domin an hana shugabannin ƙananan hukumomi su rawar gaban hantsi a nan ne dole in yi amfani da wannan damar in maimaita lokacin da muka yi namu daga hudu zuwa bakwai, wanda muka yi zamani da malam ibrahim shekaru mu ba a takura mana kamar yadda waɗannan suka takura wa na bayan su saboda haka shugaban karamar hukuma zaɓaɓɓe ne wanda al'umma suka zaɓe shi amma haka kurin dan kama karya sai wani gwamna izo don biyan bukatarsa ice ya rushe kaga wannan rena doka ne taka tsarin mulki ne kuma suna musguna wa talakawansu. To honorable wata matsala kuma yanzu da ta biyo bayan sauyin mulkin da aka samu 29 ga watan Mayu shine matsalar bashi da rashin kudade. inda kusan kowane gwamna yau a ƙasar nan kukar da yake kenan. To gaskiya ni dangane da wannan abin da zan iya cewa da waɗannan gwamnonin gaskiya ni ban yarda da su ba. Domin kowace jiha tana da majalisar dokoki ko majalisar dokokin nan ita take sa sahalewa gwamna ya karɓo rance ko kuɗin da zai fara aikace-aikace. An zaɓi gwamnatin nan a watan Afrilu ba ta da kuɗi a nan tsohon gwamna ne ya kashe kuɗi. A watan Mayu tsohon gwamna ne ya kashe. To ai suna da Jun suna da Julai wanda zai zo kuma ba a daina sai da man fetur a duniya ba kuma kuɗin nan ana kawo su kuma ana ba su illa iyaka dai suna so su ɓata mana suna ne mu shugabannin canjan iya wanda ba yanzu ba mulki muke yi ba amma yanzu misali a jihar katsina ai an karɓi gwamnati kuma an samu kuɗi a gwamnatin shema me isa ba su ce nan sun samu kuɗi ba a jihar kano nan mai gida ne iba yaransa shi ma nan ya yi shuru bai ce ai ya samu kaza ba ko ko ya rasa kaza ba a'a duk inda kwacewa suka yi a hannun jam'iyyar pdp sai gwamnan ya shiga rediyo ya dinga rakaɗi yana cewa ba shi da kuɗi ba shi da kaza kamar yadda ya faru a jihar kaduna wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na gidan rediyo faransa tare da bashir ibrahim idris yanzu kuma za mu je majalisar tarayya don jin ci gaba da dambar wadda ake na zaben shugabanni idan dai kuna biye da mu cikin labarinmu kun dai ji yadda 'yan majalisun suka baiwa hammata iska a zauren majalisar kuma sun yi haka ne a gaban wasu yara 'yan makaranta da suka je zauren majalisar don ganin yadda ake gudanar da ayyukanta an dai wannan hayaniyar ce a gaban aminu manu kuma ga rahoton da ya aiko mana rikicin zaben shugabannin majalisun dokokin najeriya ya ɗauki wani sabon salo a daidai lokacin da jam'iyya mai mulki ta apc kuma mai rinjaye a dukkan majalisun biyu ta umarci shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki da takwaransa na majalisar wakilai yakubu dogara da su bi umarnin uwar jam'iyyar da ta miƙa musu wata wasiƙa jere da sunan mutanen da jam'iyyar ke so a ba su sauran mukaman da suka rage a majalisun kuma ga dukkan alamu shugabannin majalisun sun bijirewa bukatar uwar jam'iyyar tasu. Mai malabu ne shine sakataren jam'iyyar apc na ƙasa. hakkin jam'iyya ce ta ba da sunayen wanda za su zama shugabanni a jam'iyyance mun rubuta wa shi shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisar wakilai wanda kuma su a matsayinsu na 'ya'yan jam'iyyar apc abinda muke bukata a gare su shine su bi umarnin jam'iyya sai dai kuma a cewar sanita ali indime ba zai yiwu a ce jam'iyyar muke cewa canji canji kuma yanzu a zo a ce jalisa suna ta cece ku ce akan matsayi ba matsayin nan Allah ya riga ba wanda zai baiwa mu kawai mu ci gaba da aiki shi kuwa sanata garba marafa cewa yi akwai alami na cin amana da aka yi wa 'yan jama'iyya ta apc a takaice shine abin da muke faɗa da shi amin ahmed manu arafa hausa daga abuja nigeria to ganin irin abubuwan da ke faruwa a majalisar farfesa sani adam na cibiyar horar da manyan 'yan sandan najeriya ya ce wata kullalliya ake shirya wa shugaban najeriya muhammadu buhari don ganin an hana shi aiwatar da ayyukansa ga dai abin da ya shaida mana a tattaunawar da muka yi da shi eh, a gaskiya a fi sabilillahi abin da ya faru abu ne wanda ya kamata ya zama darasi ga shugabanninmu na farko siyasar da aka nuna ko kuma conspiracy in ce haɗin baki don a cimma wannan buri ya nuna akwai mutanen da ko da kaka suna so lalle lalle sai sun yi shugabancin mutane abinda na fahimta da wannan abu kawai shine akwai mutanen da sun san cewa a cikin pdp ba za su samu mulki ba sun imani bayan da za su samu mulki suka tsaya suke shawara cewa ya kamata su yi amfani da mutumin kirki buhari su sa shi a gaba su fakke da shi su karbi mulkin ƙasar nan saboda haka shi kanshi shugaban kasa a president muhammadu buhari ya kamata ya fahimci cewa gaskiya yana cikin danja mai yawa me kake nufi da haka abin da nake nufi shine akwai mutane waɗanda suke da interest daban-daban waɗanda suke wannan taro da ake ce mata apc eh, saboda actually nigeria ba wai sun zaɓi apc ba ne sun zaɓi buhari ne saboda suna tunanin buhari mutumin kirki ne kuma zai canza yanayin ƙasa kuma zai sa ƙasa a tafarki ta ta shirya ta ci gaba to sai zaben sai zama kamar revolution kowa da musulmi da krista da talaka da wanda ba mai kuɗi da waye kowa ya gaji kuma kowa na tsoro akwai rashin zaman lafiya a ƙasa akwai tashi-tashi hankula akwai rashin kuɗi babu kwanci hankali sai ana ganin ai wannan shugaba da allah ya bamu mutum ne mai gaskiya wanda ba abin da ya dame shi bai damu da duniya ba abin da ya dame shi najeriya da yadda za ta ci gaba ba kuma mulkin yake so don ya tisasa a kowa ba yana son mulki ne don ya gyara najeriya to sai suka ce to bari su yi amfani da shi su karbi mulki saboda kun ga yanzu abubuwa da yawa sun taso ana nuna cewa wannan abu da ya faru a majalisa yana nuna cewa akwai mutanen da suke jin tsoron hawa mulkin buhari suna ganin zai taɓa interest ɗinsu ko kuma akwai abubuwa da suke a baya wanda suke jin tsoro kar a tono su ko kuma ba sa so wannan majalisa ta zo ta zartar da wasu dokoki kamar misali a ce za a yi doka yanzu ta karɓo arzikin ƙasa ta uru wanda suka sata da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da duk wanda aka haɗa baki da shi aka zalunci ƙasa aka tara dukiyanta a zo yanzu a ce za a yi wata doka wanda ta efcc ko a ƙara ta efcc girma da fawa ko kuma ta icpc a tattaro wa'annan dukiya na ƙasa a hannun jama'a to kun ga ba za su yarda irin wannan dokan a zartar da shi ba. kuma idan aka ce ana son a canja wasu abubuwa kamar policy da ya shafi harkoki kamar yanzu wannan harkar subsidy na mai da ake ta cutar mutane in aka ce za a yi bari da shi a eh, misali a ce shi president muhammadu buhari ya ce zai cire wannan subsidy mai da shi kan agriculture kamar yadda wasu kasashe suke a bar mai din a yanda yake kuma a dawo ana rufanin mai a Najeriya su rufanin a daina siyo mai daga waje da sauransu wanda duk an yi ta amfani da wa'annan hanyoyi shekarun baya ana ta satan kuɗi a ƙasar nan satan ya kai sata yadda ko an kure satan ma yanzu an sa mutane cikin bala'i har ya kai ga ba a iya biyan ma'aikata albashi a huna da har federal government akwai wanda ba a biya albashi to babu wani tashin hankali da ya fi wannan ba ma aiki ba kuma ya aiki a biya ku ba za a biya ku ba to in aka zo akwai wanda kuma sun saba suna jin daɗi da su da 'ya'yansu da matayensu su yi abin da suka gana masu to shi ya sa dole hankalin mai tashi wato buhari ya kitso da kwarkwata dole sai ya taka sansa dole dole dole saboda kuma babban kuskure da president mahmudu buhari ba san kusurwa masu ba shawara ba da ya ce zai kyale wa'annan majalisa su zaɓi shugabannin su yadda suka so najeriya eh, wayewar mu da sanin siyasar mu bai kai haka ba in da kamar ana yin abin saboda a taimaka mutane to babu dama zai iya haka yawa to amma kuma abin mamaki wane ne mai sa wannan mutum a ranar da za a inauguration da safe hana wa'annan sanatu zuwa eh, inda ake inaugurate saboda idan da ba manta ba irin wannan abu da tambayar pdp shi ya kashe pdp kuma yanzu haka wannan already ya kashe apc ma tun kafin apc ta fara aiki saboda yanzu ana ta kame kame ne a jawurin obasanjo a jawurin abdulsalami a jawurin wane ne ana ta kokarin ɗinke ɗinke tun ma ba a je ko ina ba to wannan gaskiya abin bakin ciki ne to ina man fita eh mafita shine dole shi president muhammadu buhari ya rungumi janaratiwa dan juma da obasanjo ya rike su kuma riko na gaske sannan ya koyi wasu ababa daga wurin obasanjo na yin zartar da hukunci ba tare da ya ɓata lokaci ba a misali yanzu ana shirye-shirye na zaɓe akwai waɗanda kuma zahiri ba su ci zaɓe ba kuma su ne manyan zartar da irin wannan hukunci a national assembly saboda aka tsaya da gaske a yi hukunci na gaskiya idan aka so maganin cewa tarabuna suna ba da judgment da ya shafi siyasa wa'annan mutanen to za su dawo hankalinsu na biyu kuma dole ne a tanzura icpc da efcc su tsananta binciken wasu daga cikinsu game da abubuwan da suke na baya a san cewa mutanen kwarai aka sa a zaman shugabanninmu shine na ga abin da ya fi dace a yi sannan kuma dole ne shi janar buhari ya fara aiki kamar da ya kamata yawa saboda idan yan majalisar nan suka ci gaba yadda suke to daga karshe ba abin da zai iya zartarwa saboda mafi yawan ayyukan da zai sai da yadda su idan eh, ba su yi dokokin da za a zartar da abin da ake so a yi ba ko kuma suka ƙi zartar da kuɗaɗe kan ayyuka to za a samu matsala kuma zai iya samun matsalan da president woodrow wilson ya samu idan abu ya ci tara dole ne ya zo ya haɗa jama'a da 'yan majalisar na ya ce to gashi abin da nake so ne muku kuma sun ƙi to kaga dole nan kar a kai ga haka. to da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa da kuma wakilanmu faruk muhammad yabo da aminu manu sai kuma injiniyanmu hassan alhassan sulaja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.